ta hanyar wani sakon da ya kafa a shafin na x tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ya fara da bayyana abin da ya kira damuwarsa game da babban rikicin da nijar ta tsinci kanta saboda haka ya jaddada cewa tantaunawa ce kaɗai za ta ba da damar buɗe hanyar gaggauta mai da cikakkiyar demokradiyya kuma amfani da ƙarfin sojan ƙetare wani abu ne da zai haddasa asarar ɗumbin rayukan mutane da haɓannata dukiyoyi masu tarin yawa. lamarin da ka iya zama tushen barkewar tashin hankali mai ɗorewa irin wannan mataki babu inda ya taɓa haifar da alheri ga al'umma in ji shi shugaban kungiyar rodad mai kula da kare hakkin ɗan adam lawan sallautsa yabo ta sa ya yaba da matsayin na tsohon shugaban ƙasa. mu a matsayinmu na masu kare ɗan adam ba mu san tashin hankali don saboda in an yi tashin hankali kenan walwala ta jama'a da incinsu da darajarsu duka zubewa za su su ta hiyar da ake shi ne a yi komi cikin lumana a warware don saboda rikici bai gyara komi mun gode ma alhaji muhammadu isu wannan magana da yi ta latijo ta wanda ya san ciwon 'yan ƙasa a ci gaban sakonsa na kafar x shugaba isu muhammadu ya kara da cewa amfani da karfin soja mataki ne da ya zarce a kira shi kuskure sai dai a saka shi a sahun laifuka saboda haka ya ce yana fatan shugabannin kasashen sai da yawo za su yi aiki da dattakonsu don kaucewa aikata irin wannan laifi kiran na tsohon shugaban kasa ya matukar ɗauki hankulan jama'a musamman masu amfani da kafafen sada zumunta tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar fayandes tarayya abdulmuni guzman na daga cikin masu jinjina masa saboda wannan yunkuri na neman kashe wutar rikici a cewar sa. shi ba zum da kansa ya san da idan wannan ta faru babu wani tabbacin cewa zai hita da rayuwar shi da shi da iyalinsa shi kuma muhammadu yusufu shugaba ne wanda ya yi imani da cewa in babu kasa babu komai duk babu abin da za a yi haka mai kamanar bazum shine wanda ke nema a warware wannan matsalan ba tare da an harba barushe ba. Wannan shine karo na biyu da tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu ke bayyana matsayinsa a game da abubuwan da ke wakana a ƙasar bayan da soja suka ba da sanarwar juyin mulki. A sakon farko da ya kafa a shafin na X a ranar 30 ga watan Yuli ya sanar cewa ya shiga yunkurin samar da hanyoyin warware kullum da ya sarƙe cikin ruwan sanyi ta yadda za a saki shugaba Muhammad Bazum a kuma mayar da shi kan kujerarsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.